بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نقول يا الله سبحانه وتعالى دا ينونا منا muna wannan rana ومكي هدوع يومين كاراتونا للتافي حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع نا مشهور مالي من شهراري أكم أنقل القراءات أبو محمد القاسم بن فيرو بن خلف الأندلسي الشاطبي الرعيني آه jiya karatun mun tsaya ne a baiti na 80 ko? wani shi zai ba mu damar ci gaba a baiti na 81 za mu tashi baiti na 81 insha Allah na sanya alama indiya za mu tashi baiti na 81 jiya sai karatunmu akwai inda na yi bayanin wa gaira uli bin nasbi sahibu kala na kawo baiti ba na cikin suratul nisa'i ba na cikin a cikin suratul nur wa ghayra uli bin nasbi sahibu kala inda da cikin subhanahu wa ta'ala bita ghayra uli ghayri uli irbati min ar-rijal غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وغير أولي بالنصب صاحبه كلا والشعوب على ابن عامر سوكي كلمتاوا بالنسب غير أولي الإربة باس كلمتاوا بالكسرة كلمتاوا واتو بالخفض inda yake magana cewa ya sanya abubuwan tana tsakanin nasu ya ce wa kasirin wa fatihim wa kasirin wa bayanan nasu wa hafdi min zila mun kawo nan baitin cewa gaira uli wa gairi uli bin nasbi sahibu kala baitin a cikin suratun nur ne a cikin farshen suratun nur wato gairi uli ilba to ya tana kafin da riwayar shu'ba ko riwayar abin nan hisham da ibn nakwan suna karantawa bin nasbi shi yasa ce وغير أولي بالنصب صاحب كان نعم تام نعم. بنتا كان كيس كيس يسون كان تام بالخف دي لما أقول لك كيس نصب شيء خف سون كان تام غير أولي بالربا كما يقول كان تام بالربا يحفظ نعم تام بنتا ولا شيء استدعاك من كاتون من جا يأتي ولا نعم نعم يأتي وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبل على جمل فتنجو من البلاء وهذا زمان الصبر امام الشافعي yace wannan lokacin nashi ina ana magana wa shekara biyar da wani abu hijira wancan lokacin amma yace lam hadha zamanu sabr wannan lokacin da muka ciki zamani ne na hankali wato muna cikin wani yanayi na hankali yanayin da wato an mai da ma'rufi munkari munkari ya kuma mai gaskiya ran abin kyama ya ce tuman laka billati ta ƙara kai da abu da wato da rayuwar da ka kabdin alajabri wanda wanda a cikin wannan rayuwa da yana inda ya tsaya da gaskiya kamar ya rikuri da garwashi batan eh? juminan bala ya ce idan ka rika wato gaskiya kamar ka rikuri da garwashi sannan za ka siyar daga bala'in duniya wato yana cikin wani yanayi mai tsanani to wacce yanayin to ba dai ga yanzu da bai ƙara lalacewa wato fatanju min albala min albala'i ne saboda larurar waka sai an shahi alhamza ne yace ya kone yana cewa hada zaman wannan zamani na na'ishu fi wato zamani imam shafi yace huwa zamanu sau zamani na hankuri hankuri akan mai alal a akan cutarwa fitta masu bil haqq wal bi wato duk wanda ya riƙe gaskiya ya kuma yi hankuri da ita ce zai zama kiyama kamar da muke da a halin yanzu liduhuril batil wa kasarati a'mal saboda bayyana banna da yawan mataimaka banna da faman yasmahu da fi sayri ala sirat mustaqim wa zai taimake ka ya baka dama akan tafiya akan hanya ta kware mi kaka fatakunu kal qabil al jam ka kasance kamar wanda ya riko akan garwashi mutum ya rike garwashi kun ga ya zafi kenan yace wa fi isharatu lil khabar yace imam shadibi wannan waƙin nashi wannan magana da ya faɗa ya nune zuwa lokacin eh, wanda wannan khabarin yana cewa wato ya'ti ala nasi zaman as-sabir ala da kal-qabid al wanda imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi din cewa zamani na tafi wanda ya riko wato wanda ya yi hankuri ga addinin sa kamar ya riko ya riko wani garwashi ne bai da muke yanzu da an ganka kana da sima ta addini zaka zama wato abin kyama ga wasu ko kuma abin hantara ko abin suka kai ka zan ke kenan kai kai kai kuwa gaskiya a ce kuji da ɗaya wannan shi kuji ya yi idan ban gemi idan ya kaza duk sai za a ta wannan to shi ne to shine irin wannan zamanin tun lokacin awon da ɗari to ba zai yarda abin ƙara lalacewa sai ce walau an na ainihin sa'adat la tawakkafat sahaibuha bid-dam'i diman wa mutala ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا ولكن ولو أن عينا yace da za a ce wato ijiya to yana magana akan ijiya ta shi yace da za a ce ijiya sa'a da ta taimaka ta taimaki mai ita la tawakkafat ha'imuha wato da giragizai ko kuma a ce wato ruwan da a cikin ijiya da sun zuba ke gaba da sun kama zuba eh saboda wato tsoron Allah da ganin hanta a cikin dami da sun zuba ke da hawaye diman abin da ake ce ma dima wato ruwan da ka ta zuba ba su ba su yanke ba ah, an ka ce dima wato almatsar da'i ruwa wa'anda ga sunan kamar ruwan malka maka da ake su ake ce ma dima to da idanun sun ta zubar da ruwa kamar da malka ke zubar da ruwa wa huttala wato ruwan su ta zuba abin da ake cin mahuttar ruwa masu yawa mamakon ruwa wato eh, kina ya ce akan wato inda a ce ita zuciya ta za ta taimaka ma idanuwa ne saboda tsoron Allah da ganin yanayin da ake ciki saboda bakin ciki abin da ke faruwa da ta idanu su kama su da hawaye wani masu yankewa ya ce walakin na an kaswatin kwalbi rahtuha ita sai dai tun da ita zuciya ta riga ta ƙeƙashe ahatuha sai ta ƙe wato ta haifar da fari ga idanu fari a kirwa sai da wato ina da suna kasa zubar da hawaye ya ce fa ya zai a tada amma ya ce ya kai can zarta a kirayuka tamshi sabahan lal suna tafiya ga banza wato lokacin na ta yi a banza abin da ake cewa sabahan lal sabahan lal abin da afare abin da ba komai ciki wato yana cewa ya kai can rayuwa wato kamar yana yana tahassu na bakin cikin ga lokaci ne yana ta tafiya bai koyi ba wannan da dai tawabu ne na Imam Shafi'i wa in kana yana cikin wanda suke manyan wato mutawarri'i wanda an bai da sosai da tsoron Allah amma da tsoron Allah da shi ragan da ya komi ba an fahimta kenan shi ya ce aka rantu mu shi kenan sai mu ta haɗa mu zama mula saboda ya kalla na cewa annan mu ya kuda yana cewa lau an na ainihin wa awanat da a ce idaniya ta taimaka wa sa'adat sahibaha alal kuka ta taimaki abu wato mai ita akan kuka ala taqsiri fi ta'atillah bisa da takaitawa da yayi a cikin Allah da'a wa qatirafihi zunuba da kutsa da cikin zunubai la hatalat madami'a da ta zuba da dukkan hawayenta kan matsarin da'i kamar yadda ruwa da ke ta zuba lokacin marka fahdaru da ya al'amari ya ku masu sauraro ko masu karatu ku yi tsantsan da tuzantar rayuka bila amalin salih ba ta da aiki na kwarewa yan fa'u sahibu gada wani zai amfani mai shi gobe bi nafsi manista da ila wahdahu وكان له القرآن شربا ومغسلا كو مغسلا بالليل يتي بنفسي ina ba da rayuwa ta fansa man istahada ila Allah wahdahu duk wanda ya nemi shari'a zuwa ga Allah shi kadai wa kana lahu alquran alqurani ya kasance gare shirban matsayin abun shashi wato ya zama kamar ruwa ga jiki ne wa marsala ko wa marsila ya zama kuma abun wanka ne wato ya cuɗanya ya cuɗanya da alƙur'ani ya zama shi a abin shari'a shi a abin wanka ne ko mai shi alƙur'ani ne ba abin da ke sai da Allah ya ce ko abin manzo Allah ya ce to shi ne ci duk wanda ya shiru ga Allah shi ya ce ga Allah shi kadai Qur'ani ya zama haka to zai ba da ansa abin da ta yi yace yaqulu ufdi nafsi yace ina ba da rayuwa ta fansa man talaba hidayat min Allah wahda duk wanda ya nemi shirya ga Allah shi kadai wa kana lil qur'an nasiban alqur'ani ya zama wani rabo yartawi fihi wanda yake koshi da shi wa maghsalan ya zama wato abun wankansa mutahhara lahu min adh wanda ke wanke masa zunubi bittiba'i awamiri wa shinabi nawahi ta hayar biyo umarnin qur'ani da nisanta abin da ya hana to ga abin da a tsaye wa qabat alaihi arduhu fatafattaqat بكل عبيل حين أصبح مخضلا وطابت عليه أرضه وتكأساتي san da ya kasance ya nemi shari'a da Allah kuma ya zan Qur'ani a sha ne shi a wanka ne ya cuɗa da Al-Qur'ani sai ƙasa ta mai daɗi an bai tafi daɗi ƙasa ta yi fata fata a sai ta kyakkece ko ta tsatsage ta bubuɗe bi kulli da duk wani abir abin da ake ce ma abir wani turare ne mai kashi wani turare ne yadda ke mutuwa ana ce mai abir ko kuma sun ce wani turare da ake hadawa da za'afaran wanda yana toci ne sai wato idan kasar ta yake zai za abubuwa masu kashi za su ka fitowa an bai ko hina asbaha mukhbala lokacin da ya kasance wato mai cuɗanya ko kuma mai wadatuwa mai jikewa ya riga ya shakaf sai zan ƙasa ce ma wato ita ma ta a zaura ka ji da ita ma ta jiku har ta hitar da kayan ƙanshi wato duk wanda zan ya nemi shirya ga Allah zan ƙura'ani a koto ga abin zai hawa gari ƙasa ce za ta yi kyau ya zan ta ba da samara mai kyau shi ya ce ya ƙullin mustahadi arba ya ce yana ce ma al-mustahadi wanda wanda ya nemi shirya ga Allah ko arfuhu bi sauri ta masu kibidi ne ƙasa ta saboda rukun da yamma addini wani aiki da gudun duniyarsa وغيره وغيرهما لونس من أنواع الفلاح والصلاح الأول إلى دقالوها فتفتقت الأرض سي قصر نند قصر تاج ذات تساقي بأنواع الخير تبود كده ركن الخير حين أصبح مبتلا لوكس اللي زمان إيه بما أفاض الله عليه من رحمته قبل أن لا يزوم بين رحمة السلام يتي فطوبى له والشوق يبعث همه وزل الأسى يهتاد في القلب مشكلا فطوبى له lalai marhaban gare shi ko rayuwa mai daɗi gare shi ko kuma aljanna ta tabbata gare shi wa shauƙai wa afhamma wato bege da himma da ƙauna da yake yi wato na alkhairi shi wannan shan begen ya ba afu yana zaburar da himma ce yana sa masa himma da nuhi na ayyukan alkhairi saboda mai kwaɗayin lada wajen Allah subhanahu wataala wa zandun asa wato abin da ake ce ma zandu abinda ake kunna wuta abinda za a kunna a kasta wuta to shine abin zandul asa wato abin kasta bakin ciki ya tadu fil kalbi mushila yana wato konewa a cikin zuciyarsa wato wannan himmar da yake ta yake kai dole a bakin ciki to wannan zandul asa zai kone masa zan shi bakin ciki kone ne a cikin zuciya ta bai tasiri an fahimta ko babu bakin ciki cikin zuciya ta dole abin da ke sa mutum ya samu damuwa to zandul asa ya tadu kalbi qalbi yana kone mai yana da mushkil wanda zai ƙone wani bakin ciki a cikin zuciyarsa eh. shi ne malam duk dai baitin guda kusa tare da juna yace inna hadha almustahdi wanga wanda ya nemi shari'a a aishi to tayyiba rayuwa ta yi mai daɗi ce wa shauku ila ma inda Allah saboda baigansa zuwa ga abin da a wurin Allah min al-na'im na ni'ima wa nadar da dibo ila wajhi al-karim zuwa ga wasu Allah subhanahu wa ta'ala kullu abin abubi ne wannan yace kullu hadha kullu ya yafiru himmata wannan duk wani abuwa da aka amfada imomi suke wato motsar da himmarsa fi cikin Allah biyayya al-musilati ila dhalik wanda za su da shi zuwa ga haka wala wa'atul asafi yace wato walƙiya ko haske na bakin ciki wannan da na dama alama fata akan abin da ya kuce min al'um na rayuwa fi ghairi ta'ati la wato na cewa yayi ta abubuwa da ya gani yayi sakaci yushil fi qalbi nar al-hasra yana motsar da ko yana haska ko yana kunna wato a cikin zuciyarsa wutar bakin ciki alama za a min hada al'umma a kan cewa da ya san da ya kaza zato yana tana dama shi ne dole a asa ya da fi qalbi mushkila wannan fasara ce daga fasarar sa kuma cewa malamin wadda ana wasu malamin sun fasara shi haka ya ce wannan yana ƙara motsa masa ya samu damuwa masrufa fi da mafa'ida cewa yi lokaci da dama wanda ya yi sakaci ya san da bai haka nan an fahimta ko هو المجتبى يغدو على الناس كلهم غريبا غريبا مستمالا مؤملا يتي هو المجتبى شيل المستهدي من دي اكي تورا شيل زاببي ها اجتباه ربه وهداه الى صراط مستقيم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج تكون هو المجتبى شيل زاببي ya hajjo alal nasi kullum yana shuɗewa ga mutane baki ɗayansu wato yana mu'amala da mutane gariban shi kusa yake ga mutane kuma gariban bako ga mutane ga ya kusa kuma ga ya bako ya zama gariban saboda mu'amala da kuwa bai da girman kai to ya kai zama kuma bako saboda wato ɗabi'u ne na bin gaskiya sai zama yan kaɗan da iri ne cikin al'umma sai ya zama bako za a ga shi daban ne da ana magana mai gaskiya sai a ce a sai wani ya kaɗan ne irin su wani to ya zama babu mustamalan wato abun karkata ne mutane suna karkatuwa zuwa gare shi mai karkatuwa mai suka gare suna neman addu'a saboda ganin salaha shi cewa da Allah kai muna addu'a wanda halar da ya inganta mutum ya ganin kwarai ne kaga mutum na kwarai wanda kana ganin yayi ka salaha cewa da Allah sa cikin addu'a ka an fahimta ko Muammala. wato abun wata ne na cewa addu'a ce ana iya an bayyana wani siffofi ne kamar ne wanda ya yi rungumi alkur'ani ya tsaya a kan gaskiya ya kudu ina hada mustahi imam musaid lashir ya ce cikin sharhin sa ya ce wannan mai neman shari'a din da ake ta muhtar muhtarun inda Allah ta'ala zaɓin wajen Allah yamshi bai da nasi qaliban min yana tsaye a tsakanin mutane bai girman kai bai da wulakanta mutane ga bai shiga cikin su a yana tare da mutane qaliban min kusa gare su gani ne bai bukata protocol ganin sa ba sai an wani due process ba a shi kai tsaye ko kowa ba su ne zai gan shi an ji ko wato su bi a isa wa a isa kowa ga an kama bai da kika kowa ba bari gariban an home wato ya zama ko da mutane bi ta masu kibi ne saboda ya riko addini sai zama ko wani illati amsali bai da nasu saboda karancin iri cikin mutane yastamilu nasu bilmawar da mutane na karkatuwa gare shi da soyayya ويطلبون منه الدعوات سنة ليه من مسوع الدعاء إن نزول الشرائه وجنسا دون أمسأل لي يقعوا ويسوك لتكشف عنهم لا أقول هي مسوع أولي تحيا الدعاء السلام يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا وتجميع الناس وتشي ينا كرجا يعد جميع الناس مولا نم مولا ما لم يسمي مولى دينا إزما باوا أنا أتشيوا مولى مولى ابن عباس باوا عبد الله بن عباس الإنساني مولانا يوكا باوا كما يوكا ميجدا ميجدا أنا إيه؟ أتشي مي مولى إيه؟ لو لو لو عرف الناس مقدارهم لم يفخر المولى على عبده لو عرف الإنسان مقداره لم يفخر المولى على عبده da mutane sun san matsayinsu asalinsu da mai gida kun an ce maula na yaron sai mai gida ba zai ma bawansa alfahari ba sai alqur'ani ya ce yau mala ya guni maulan an maulan shi sanda mai gida ba zai ma bawan shi zai iya wadata shi da komi ba kun gane maulan na farko asayye maulan na biyu bawa na gaske kun kenan to nan wurin ana ɗaukar cewa ya wajen jami'an nasu maulan shi magucin alqur'ani almustahadi din nan yana kirga mutane dukkan su maulan uwayen gidan shi ne wato sau tawazu da shi yana girma kowa da babbar karni shi duk kowa girma ka bashi ya rufe kawo matsayin mai gidan shi an fahimta ko ko kuma yana kirga dukkan mutane bayi ne da Allah zuwa ka bai bukata komai da kowa don kai bawa ne da da ka duba Allah mutum zan bata da ka ce da annahum domin su mutane akan wannan fasalar ta zai ko kai karfafa ta wannan na cewa mutane duk bayi ne li'annahu domin su mutane alama qadahu Allah kowa yana bai wuce abin da Allah ya kaddaro mai yujruna af'ula suke gudanar da su. duk abin da za ka kana yi musu kaddar Allah in kuɗi gare ka Allah ya kaddaro in talauci gare ka Allah ya kaddaro in ilimi gare ka Allah ya kaddaro in jahilci ne ka tsaya Allah ya kaddaro shikenan komai alama qadahu Allah yujruna af'ula saboda ya dauki mutane kowa bawa Allah ne bai zuwa ba za a ji kai ne wurin kowa dan kai bawa ne na duk abin da kamar mallaka bai da duke ma kai bawa ne kamar nake bawa to shikenan ya duke haka nan saboda kai za a gani shi ya ce simple bai duke ta koyi ba bai zuwa nan wani ya ta kai ne yace yanzuru hadha mustahdi ila nas kullihim shi wannan wato mustahdi yana dibin dukkan mutane dukkan su ala annahum abidun dukkan su bayi ne maqhurun lillah dukkan su wato suna biyayya ne ga Allah fala yarjuhum wala ya khafo bai bukatar kawai mutane kuma bai tsoron kowa sai Allah amma ta ko wani ya kaji da aqida ta tauhidi walakin la yahtaqiru ahadan duk da tare haka tare da haka kuma amma ko wala ta kowa wa kulluhum dukkan mutane yamdi fi hayati ala wajhi ma qadahu Allah wa qaddara kowa yana tafiya akan abin da Allah ya kaddara ya hukunta mai kuma ya kaddara mai يرى نفسه بالذنب أو لا لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء shi wannan mustahaji din dai yana ganin kansa bi dhammi aula ai ba wani ba wata rayuwa da ya kamata ta zirka ta kamar rayuwa ce yana magana mutum ya zargi kai ne akan yayi abin da bai dace da shi shi ya kamata zargi kai ne yana ganin cewa wato ransa shi to ita ya kamata a zarga li'anna da bai tona rayuwar tashi alal masjid wato akan ayyuka na alkhairi lam tal'aq bata lasa ba alla'aq lasa abu bata dandane wato koyuna na na ayyuka alkhairi ba min as-sabr abin da kace sabr wato a wani ice ne mai baci sai kace musabr wato bata dandane wahalar duniya ba wanda ya kamata wahalar da ta samu dadi gobe kiyama wal ala da kuma ainihin abubuwa na wahala ko abubuwan ki kenan ya kamata zikir ya kamata a ce yawa alheri da yake kullum zane ka ya kai to mi ma da Allah zai bani aljanna kullum in ya kai to shi ba zai ƙara himma yana zargin kai wannan zargin da yake yana kara mai himma yace yanzu hada almustahdi ila nafsi wannan wato almustahdi din yana dibi zuwa kansa ala anna awla wa haqqu min ghayriha min dhanbi wal dhaw ita fi kowa cancanta ita fi kowace rai a cancanta a zarge ta akan rashin himma da anna lam tatahammal makari da ita ta dauki komai na wahala ba wal mashaqqa da wato abubuwan ki da abubuwan wahala da ajin da amal salih saboda ayyuka na kwarai alladhi yanfa'u 'inda Allah wanda zai amfanta wurin Allah idan ana dibi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana ta ibada haka wasu sun kumbure Aisha ta ce kai da an gabata wa abin da ya gabata da abin da zai zo to da za ka wanda kare ce a fara a kuma abin shakura to duk mai bibi wannan dole zai kansa to shi ne yayi mazo Allah da an mishi albishir shi dan aljanna ne zai wace ci al'umma to amma ga wanda yake to kai mi kai to shine wa qad qila wa qad qila kun kal kalbi qusihi ahluhu wa ma ya'tali fi nushihi mutabaddila yace wa qad qila bace ya tabbas an ce a cikin misali da ake bugawa a ce ma kun kal kalbi ka zama kamar kai wannan ga ɗabi'a ba ne da don kace mutum ya zama kamar kai ya kawo lakanta tashi. Mm. yawwa da an ce fito da sallah an ce kai zama irin na kare kakai yi kaza irin na kare to amma na wurin wato game da wata ɗabi'a ce ta kare mai kyau an ce mutum ya zama irin ta ya ce wa ƙwalƙila na ce haƙiƙa an ce ga misali kun kankan ne kai ka zama kamar kare ya ƙusi ya ahlu shi kare mutanensa masu shi masu gidansa suna ta wahal da shi su bugai su hantarai a kawo nama yana kallo a hana mai ya zo ce a ma iya doka ba sani ba amma wa ma ya ta nufi nusu bai gajiyawa wajen wato taimakonsu kare ne zai zo yanzu ya taba maka nama ka buga kishi da sanda a yi waje amma in ya gaba rawo ya zo shagara ka bai yadda zai iya kai ne wannan abu da kan bai sa waya ce to shi kenan bar ma ya da cutar da shi a zai zama wa ma ya ta lafi na sahin mutabaddila zai yana nan yana kare ka dai duk da wahalar da ka kaba shi to mutum ya zama haka nan duk da mutane suka cutar da shi zan shi yana nan tare da su ana so mutum ya zama haka nan wace zan mutum mai wafa kamar da wakariya da wafa'i ga wannan yana cika alkawari bai ci amanin mai gida ne ya ƙoli kun fi wafa'i kamar alabika mitlar kalbi ka kasance wajen cika waka da ubangijinka mitlar kalbi kamar kamar kare fi wafa'i wa ashabi cikin cika wasa tare da wato abokansa masu shi fahim ya daribu na su suna bugunsa wa ya tsoro suna hantarsa suna korarsa amma wa ma ya na fi nasihin bai takaitawa bai gajiya wajen ainihin yi musu nasiya da taimakonsu wadda zaune anhum da kariya gare su bal ya mutu da kulle jode yana iya kayyarsa fi dalika cikin wannan fala ya hamiluka ma ta rada wa ikhtibarin lahi da kada wai talaucin da Allah ya jarce ka da shi a wabtila ko wata rashin lafiya Allah ta rike ibada ka sai kai to an yi tuli da Allah da ya shi jarce na ga wurin bai wannan abu ne kara ma ashaddu nasi bala'an al'anbiya thumma as-salihuna thumma al-amsalu an bai da ko annaba Allah ba ba wanda kai annaba Allah amma suna rashin lafiya suna rasa kuɗi suna kaza suna kaza annabi Allah ayyuka alayhi salam ga Allah ya ga mana wahalhalun da ya sha amma duk da haka bai ba Allah ba so ka wannan abin jarba da Allah ya mata sa ka ƙara ai Allah ya ma komi tun da baka rayuwa to wannan yasa ka zama wafiyun da Allah ubangijinka haka nan mata da mutane ko da sun hantare ka sun maka kaza in dai kai akan gaskiya ne akan da'awa ne to kada ka damu an fahimta ko لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا wato imamu shatibi yana fara yin bambana da mukaddimarsa an wasu kai karshe ya ce wa ya ja'aluna mimman yakunu kitabuhu shafi'an lahum idh ma nasu fa yamhala ya ce la'alla ilahal arshi la'alla wannan ta taraji ce ya ce ba mamaki ina fatan ubangijin al'arshi ya ikwati ya kuyan wana ya ƙi jama'atana ya kare jama'a mu kullum makarihi dukkan abubuwa na ƙi kuwala da abubuwan tsoro wa ya ji aluna ya sanya mu wata kuma addu'a ce yake ya sanya mu mimman ya kita kitabuhu ya sanya mu cikin waɗanda littafin su zai zama shafi'an lahum mai cito gare su shine alqur'ani idh nasuhu wato lokacin da su wato mance da alƙur'anin ba fayan hala wato ya ainihin halaka da su ko su halaka ya kula idan amin na bi hali na sa'i in dai mai aiki da wannan nasihohi da ya kuɗi can kayan ya kawo na arju an ya fada Allah jama'a ta na ahalin ƙur'an ya ce ina kauna ina fata Allah kare jama'a mu abuja al-ƙur'an min kulli su'in wa makaro da kowane abun ƙi da abun wato abu wa ya ji aluna ya sanya wa minan labina ya alamun ƙor'an cikin wani ƙur'ani zai ceto wa ya shahadu lahum yawmal qiyama ya kasance mai shaidu gare su gobe qiyama wa da li annahum saboda su don ya turkuhu ba alqur'ani ba wa lam yatahawanu fi haqqihi basu wala ba cikin haƙƙin alqur'ani wulakanta shi ba fa yas'a bihim sai alqur'ani ya yi taƙi da su ويشكو منهم عند ربهم يكيك قارا آه، وانا على تشوا وانا جماعة تاني مكيسو وفي الحديث يضع اسمه حديث القرآن شافع وشافع مشفع وما حل مصدق من جعله أمامه قاله إلى الجنة ومن جعله وراه ساقه إلى النار القرآن ميتيتوني وان ya saya shi gaba ne zai ja shi zuwa aljanna wanda kuma ya bashi baya ne zai ja shi zuwa wuta wanda ibn majah قال يتي اللهم اجعل اللهم اجعل القران شفيعنا وقائدنا الى جناتك جنات النعيم Allah ka sai alqur'ani ya zama ceton ya zama lida din mai jan mu zuwa ga aljanna ka aljanna da ima ya rabbal alamin yace wa billahi hawli wa i'tisami wa quwwati wa illa sitruhu mutajallila yace billahi hawli dubara ta nan ga Allah wa ta Allah shi ko kuma riko na yana nan ga Allah wa quwwati wato haka nan ma karfi na banda da dubara kamar la hawla la nake so ya samu na ban banda karfin dubara sai ga Allah an fahimta ko yace wa maliya illa sitru ni ba da komai ce wato sitir wato sutura ta Allah subhanahu wataala jallila wadda ke ta lullube eh kana cewa jallala fulani wato wani ya lullube da barbu an fahimta ko ah, yaqul bi tawfiqillahi tahawuli an al-ma'siyati ila Allah da taimakon Allah dacewa ce juyawa ta take zuwa ga wato daga sabon Allah zuwa ga yin Allah da wamtina'i da kuma ainihin hannuwa ta mimma yashuni ne daga abunda zai wato ainihin bata ne ya muna nani wa subhana subhanahu quwwati wato ƙarfi na yana daga wurin Allah ala ada'i maftaradahu a kan gabatar da abin da Allah ya farlanta mani walaysa ya yace ba ni da wani abu ba ni da wani abu a a'tamidu alaihi wanda zan dogara gare shi illa sitra rabbi fasistar ubangiji na wa asamati da kariyarsa ka wani mutabatsiyar bai kasancewa halin kasancewa ta ina da lullubewa da wannan ababe din فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا يتي فيا رب يا أبنجينا أنت الله كيني الله حسبي كيني محسمني وعدتي كما كيني تتليلا عليك اعتمادي دوغلو أنا غريكا ضارعا إنا من أسكنت لكي غريكا متوكلا إنا من دوغلو غريكا يتي يا الله يا الله an ta takfini kai ne mai isan mani ka ishe ni me ka isa man kulla muhimma duk wani abu da ya dame ni wa takshifu anni kulla muhimma sannan kana kura yi man duk wani abu da ya zo man na damuwa wa yi fi kulli umuri alayka wahdak dogaro na a cikin duka al'amura na gare ka ne kai kadai wa hala kauni mutadallidan halin kasancewa ta ina mai kaskantar da kai bai na yadda ka gaban ka ya Allah mufawwidan jami'a amuri ilayka ina mayar da duka al'amura na zuwa gare ka wallahu ta'ala a'lam Allah shi ne mafi sani da wannan nima kawo karshen ita wannan muqaddima ta Imam Shadibi wanda yayi a cikin wannan shadibiya tasa ina ba ta amfahinta sai mu shiga ne muka kawo karshen wannan muqaddima ta Imam Shadibi ga wannan littafi nasa ash-Shatibiyya sai askila da shi wanda suka wannan littafi Sheikh Sayyid Al-Dashin Abu Farah da kuma Khalid Muhammad Al-Habib suka tsara da ke wannan sun shi da kawo mu ƙara ne na ainihin karatu na makarantu wanda yana tuna ko jami'ar islamiyya shi ne muƙarar da ake da amfani da shi to akwai as'ila yace as'ilatun ala babin muqaddima tambayoyi akan wannan babin muqaddima udhkur ashabar rumuz taliya ka ambaci ma'abuta wannan ramzi da attahi daga nan sai cikin mutum guda an samu wannan eh, wa zai iya ansawa ma ya hayya حق ابن كثير وأبو عمرو نفر نفر أما قلنا لي ابن كثير وأبو عمرو ما ما الدليل؟ لكن حق سيكا ولا دليل حق وزي كام دليل نعم وحق فيه وابن العلاء آه. وحق فيه ما سيكا لي بوبا هذا ما كنت ومكن وحق فيه نعم ومكن وحق فيه وابن الأعلى نعم زي ka baro انت in فيه تو haƙon fihi to baka wani makin din ba نفر to هم ابن كثير وابو عمرو وابن عامر ابن كثير وابو عمرو وابن آه، وابن عمرو عامر وابن عامر <laughs> ماذا يريد؟ ويساعد زي ده دليل اكل نفر ها نفر الحالة انا لما تزمها لشعبي يعني. ومن بعد ما تقاش في شعب الغلا وذو النقشين للكساء وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا سحاب هما مع حفص أما نافع وشاب سما في نافع وفتى العلا ومك وحق فيه وابن علاء قل وقل فيهما وليحسبي نفر حلا وحمي المكي فيه ونافع وحسن عن الكوفي ونافع على dole سي wannan ka rike wannan sanin zaka ka hadaro amma amma dan ka ce kaza kamata sanin ka faɗi kaza to ka kawo baitin ka hadaro shi zuciyarka ana cewa kace ai kaza ne kun fahimta ko nafar ba zai wani dalili akan nafar وقل فيهما وليحصى به نفر حالا وقل فيهما وليحصى به نفر حالا فيهما من ومن؟ آه ابن كثير و ابن كثير وابن عامر وابن وابو وابو عمرو ام ابن عامر كلاوة في الفيديو بعد ومكن وحق فيه وابن علاء قل وقل فيهما نعم مكن وابن كثير صح نعم ومكن وحق فيه وابن العلاء قل وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما مكي دا أبو عم ابن عامر با ابن كثير دا أبو عم دا أبن شين ابن عامر وليحسبي كتي وقل فيهما ابن كثير دا أبو عم وليحسبي إن يزو ابن عامر سؤال نفر سما سؤال أهل سما su so sai musu ya leka yanzu inda katon mun ce masa ba su wani ne amma kuma sai ka leka to katon akwai saura dan ma da zuwa kanka fi na fi'in wa fatal an mhm. na wa sama fi na in wa fatal su yuke nan sama fi na fi wa fatal ala awa makke su uku ne hannun ta muku ahadu sama su ne ko ga wasu ka sama yan sama da ka ce na fi abu amrin na fi ibn kathir abu amsu ne a sama da ma jere guda hudu su ahli sama kuma ba mu gama gwara ba cikin sauƙi ahli sama uku ne na rubuta ba su ne a can sama da ma kuma su ahli sama ne na fi ibn kathir abu amsu na ne a jere الدال رمز لمن؟ الدال ابن كسر الدال ابن كثير دهس ابن كثير والضاء الكوفيون وابن كثير الكوفيون وابن كثير عمّ عمّ وابن نافع وابن عمي 100 جزاك ai kamata sun san aka bada za ka makan kaza to zan san ka faɗe shi kai nan wurin ba kwaɗi ya ce da dalili kan kanka da an ci domin suka ce kaza ba a ka ne kai ba an ba jigo da ka ce wani wani tumi adadi suka ce waka shi kenan an sani da hujja haka magana kana jaya da kowa a kai ne Amma shamin, shamin وشام شام هو ابن dalil ما ke tambaya a shi ma kai ce دليل ake tambaya. cikin baitin cewa ya amma na fi'un to ai shi da baitin zakawa eh? sai ka ce amma na fi'un wa sha'ani shi da ka cewa shi adadin ka nan da muka yi kun dawo baya cikin magonakin da aka hannu ku adu ya kawo ya ce amma na fi'un wa ibn amir ya ce amma na fi'un wa sha'ani ga dalili na ya kawo ya ce al-rams madluluhu ad-dalil duk da kace amma kace nafi ibn amir Shani ko nafi والشان يكون نافع والدمشق يكون نافع والياسبي ما دزيتي عم نافع وشان شاد بينك دوسر كو كلام زي جوغا دي يندر ان اكتي نفر انا نفر يكي غا نفر نان بايا يا كاوشي شي يتي نفر ها انا نفر يكي وقول فيني ما يحصل لي نفر حد نعم نفر يتي ابن كثير ابو عمر يتي وقول فيه ما وليحسب نفر حالا في ما سوى ابن غدير ابو عام في كذا تونا شي متون زي كي امك اللي كيجي ذا اشي قاعد تا وهلا تنا وقات سي متي عليك وين سي ان ذا عم هذا ولا تعرف انت شي كذا سي متي تنبيا تبي انت اذكر مراتب الرواه مع ائمتي من حيث الاخذ عنهم مراتب الرواه مع ائمتهم من حيث الاخذ عنهم نعم ومع ثلاثه مراتب نعم المرتبة الأولى الذين أخذوا عن إمامهم بغير واسطة مباشرة آه، مباشرة نعم المرتبة الثانية الذين أخذوا عن عن إمامهم مع إسناد بواحد إيه، مع واسطة واحدة نعم. نعم ثم الذين أخذوا عن إمامهم مع واسطة بأكثر من واحد أحسنت السؤال الثالث عرف كل من القراءة والرواية والطريق مع ذكر مثال لكل منهما ما معنى القراءة والرواية والطريقة المعراءة ولا كمان شيء تفضل تفضل فاسد القراءة ما أخذ عن عن عن الإمام نعم مثل مثل القرآن آه، كنافع وعاصم الكوفي وابن كثير هم قراء والرواية الرواية هم الذين أخذوا عن القارئ نعم آه، آه، سواء مباشرة أو مع مقروء أو واسطة نعم مثل ورش قانون شعبة حسن حسن وطريقة الذين أخذوا عن الراوي نعم أحسن نعم ما المثال؟ ابن يوسف آه، آه، هو يوسف الازرق نعم. يوسف الازرق ورش آه، قراءة نافع رواية ورش فريق الازرق نعم, نعم. اذكر اقدار القواعد التالية نعم. وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاح للذكاء لتفضلا يعني سيما المزاحمة الجزم بأكيش الجزم ها؟ أه؟ أه؟ أه. وجزم وتذكير وغيب وخفة ما بأكيش الجزم الرفع الرفع الجزم جزم بأكيش الجزم الجزم أكيش الجزم <laughs> التحريف المطلق ما كيش ياتي الإسكان الإسكان ما دليل غير مقيد وحيث جرى التحريف غير مقيد هو الفتح والإسكان آخر نعم النصب الرفع النصب الرفع والرفع النصب ضد الرفع النصب وضد النصب الرفع لكن ضد الجزم آه، الرفع والجزم ضدها النصب والسكون ما ضده؟ السكون السكون ما ضده السكون نعم ضد السكون التحريك <laughs> إذا أطلق هو نعم إذا كان مطلقا نعم اذكر معنى قول الناظم وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا جيرو خيش نعم وفي الرفع والتذكير والغيب جنة ميك دونا وفي الرفع والتذكير والرفع جملة وفي الرفع والتذكير والغيب جملة نعم يقول سوف يخلف يعني الرفض آه، الرفع والتذكير والغير إن أطلق الرفع يعني غيره يقول النصب وإن أطلق التذكير يعني غيره يقول بالتأنيس وفي الرفع والتذكير والغير جملة يعني أنه إذا لفظ على الإطلاق بالرفع أو التذكير أو الغير في الجملة أنت تستعمل الكلمة على ما وردت في الشرطية مثلا في قوله في الرب وخالصة أصل وخالصة أصل انتهى خالصة أصل هو لفظ الكلمة على على ما هي خالصة أصل ما يقرأ خالصة أصل نافع ما هو ضد قرر النصب النصب إذا غيره يقرأ بالنصب خالصة في كالرفع والتذكير والغير جملة على لفظها نعم. على لفظها أطلقت من قيد العلا وخالصة اصل والتذكير نعم ضد التذكير يعني التذكير إذا أطلق التذكير يعني نعم. غيره يقول بالتأنيث إذا أطلق التذكير يعني يقول غيره بالتأنيث مثلا يقول غيره يقول تعود نعم أتينا بالبيت ويجب خليط في سورة القصص ويجب خليط نعم من هو خليط؟ يعني القراء السبعة على نهجه ثم غيره يقولون غيره بالتعليم ويجبى خليل يعني يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من الدنيا ونافع قال تجبى إليه ثمرات كل شيء وفي الرفع والتذكير والغيب جملة الغيب الغيب نعم المخاطر مثلا إذا أطلق كلمة بال بالغيب كما قال في سورة الأعلى وبل يؤثرون حز بل يؤثرون انت تستعمل الكلمة هي قال بل يؤثرون يعني بالتركيب بل يؤثرون حزن بالغير بل يؤثرون حزن أنت تستعمل الضد هو ماذا؟ هو يقول يقرأ بماذا؟ بالخطاب هو يقرأ بالغيبة بل يؤثرون بل تؤثرون حز يقرأ بالغيب بل يؤثرون حز خلاص شكرا انا ga sai mu tsaya nan mu sai mu Babu ya ce ah. babul isti'ana dama da an gama mukaddima bi akwai shadi ya kawo mana babin isti'ana domin yanzu za mu shiga fara karatu kenan yace idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'in jiharan min ash-shaytan billahi musjada على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا يتي إذا ما أردت الدهر wato idan kai nufin karatu kowane lokaci idan ma aratta dara ta qara'u wato duk sanda kai nufin karatu a kowane zamani ne fasta'id ka nemi tsari jiharan bayyane min ash daga shaytan billahi gurin Allah musjala wato dawwame an ya alama a tafin nahli bisa ga da yanzu a cikin suratun nahli yusran a sauƙaƙe wa in tazid in ma ka ƙara lirabbi ka ubangijinka tanzihan na tsakar tsakake Allah wato can cikin su tunani menene fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim in ka ce a billahi minash shaitanir rajim in kuma ƙara ka ce a billahi as alim minash shaitanir rajim وقت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقت أعوذ بالله من الشيطان مثال ديازو فلست مجهلا kai ba abun dangantawa ba ne zuwa ga jahilci an fahimta ku ya ƙulun nazim rahimahullah imam sayyid lashi ne ya ce imam shadibi ya ce Allah ya ji kansa idan aratta qira'atul qur'ani idan kai ne karatun alqur'ani fi ayi waqti min al-awqat askin kowane lokaci da cikin lokuta fa qul ka ta'udhu billahi minash shaitanir rajim jahran bayyane li jami'il qurra ga dukkan qurra'un alqur'ani fi bidayati kulli tilawa a cikin fara kowane karatu kama warad al-amru bi dhalika kamar da al'amari yazo umanni yazo da haka fi suratul nahl askin cikin suratul nahl min ghairi ziyada ba tare da ƙari ba da an hada siga sahalatun muyassara shi ne sa ce yusran domin wannan siga wato mai sauƙi ce abin sauƙaƙewa wa in aratta dhikra sifatin min dhikra sifatin min sifatillahi in kuma ka nuna faɗin wata sifa da ta so bi Allah tanzihan la dan ƙara tsakakewa ga Allah bi an gulta kace a'udhu billahi samir alim min rajim fala yansibuka ahadun ila al ba mai danganta ka zuwa ga jahilci shine falasta mujahala مالك يقال عن الوالدة وصيه الوالدة في الاستعارة ثلاثة سيقول قلنا سوف تزبو إن جنتو أكن استعالة من أوكولي هي نبر قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتو هذه الصيغة المختارة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الثالثة أعوذ بالله من الشيطان أكوين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه يتو تاين جنتو yace wa qad dhakaru lafdha rasuli falam yazid walau sahha hadha an-naql lam yubqi mujmala yace wa qad dhakaru lafdha rasul yace wasu masu wato jama'a daga cikin qurra'u so ambaci cewa sun ruwaito hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa falam yazid annabi bai taba karawa ba daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace walau sa hadha an wannan riwaya ta za ta inganta la yubqi mujmala da bai wato da bai ba wani sabani ba kenan bai inganta ba da inda bai ya inganta da shi kenan ba a magana a faɗin sigogin kuma yawa da wancan magana ta cewa annabi ta ƙara komai da ta inganta da shi kenan yace kan laka jama'atu min al-qurra'i anna rasul lam yasda sigata a'udhu billahi minash shaitanir rajim walakinna ahadithun da'ifa hadisai ne masu rauni wasu yi mara wa abu dawud min hadithi abi sa'id bin khudri radiyallahu an kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min alladhi yaqulu a'udhu billahi as-sami'il 'alim min rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan haga inganta wa qala ashara an-nazim yace kuma wato shi ma mushadibi yayi ishara zuwa ga raunin mahucewa wato ba za a yi ƙarin ba ولو صح هذا النقل شوتي ولو صح هذا النقل لم يمكن مجملا اي لو صحت هذه الاحاديث وتداولنا الحديث الصحيح انجنتا دولنا مغنى لم يبقى مجال للاختلاف ده باب ولا بكير كنا سابعني وفيه مقال في الاصول فروعه فلا تعد منها فاسقا ومضللا يتوفيه مقال اقوى ان تتوقع كم غنى استعاذه في الاصول فروعه cikin littafin usul da kuma cikin furu gudu da tawayin furu da usul tun su yi mangaru akan isti'ana fala ta'adu min haka ka yadda ka ketar kowace daga cikin su ba sai kan masu tsawo wato mayan mutawwalat ka ka bincika shi yasa ce wan nakhla basiqatin laha tal'un nabi shine basiqan wato eh wato eh, basiqatin wancan itacen da bidu tsawo tsawo ma su wa mudallila da tafai masu inuwa wa'anda ga sunan ana littattafai masu bayanai to ka kafa kowane kashe ka bincika يقصد الناظم أن التعوذ وردت فيه أقوال fi في كتب الأصول يرى نهين cewa ita isti'aza littawan usul sun yi manganu da da manganu da yawa sun zo a cikin littawai na usul falyurja ilaiha mutum ya kuma ya ƙara bincike wa fi kutub usul hadith haka na a cikin littafin usul na hadith يبحث عن درجة الحديث سو أجل سو أنا بنتكن درجة الحديث الدالة على التعوض شميع إنجل سو ها وكتب القراءات يبحث في عن التعود سو كما القراءات أنا بنتكا كان تعودني من حيث الجالبية والإخفاء يا أنا بين أنا استعاذة وأنا قوية وكتب الفقه سو كما فقه يبحث في عن حكم التعود أنا bincike ne a cikin tawfiqi akan hukuncin isti'ana hal al-amru lil wujub umni ne an kai ita wa idza fa idza qara'ta qurana fasta'in shi akan wajibci ne awal istihbab ko kuma an shi na mustahabbi farji ila hadhihi al-usul yace kai wanda maza kai dalibin ilimi kuma ga wancan usul din wala tatajawaz al-aqwala kada kai daka ketare wato zantuttuka allati tuqawwiha al-adilla wanda dalilai ke karfa su ila gari haka kai ga masu da dalili wala takun kaman tarka shajara al-muthmira kada ka kasance kamar wanda ya banki wato itaciya mai yaya al-mudallila mai nuna ila gaira shine ba sifar mudallila dogaye itaci wanda suke kuma da yanuwa eh, ya ce fala ta almina ba su kawo mudallila ka tsaya ga iccen da dogo kuma wanda da yanuwa ka kakkatai wanda kuma an iccen gurba wanda bai da hannu da tsawon amma bai da yanuwa an bayyana ko wannan dai abin nan yana nan ɗalibin ilimi ya koma ya bincike cikin usul kungiyar usul da furu ko ne bangare ilmin hadith ne bangare ilmin qira'at bangare ilmin fiqh duk ko ne ga abin da ake so ka je ka yi bincike akan wannan shahi ta isti'ana da hadith da sun zo akan ta ingantattu ne ka samu ingantattu tuka wannan ba ingantattu tuba da kuma bangare abin nan na fiqh bangaren qira'at su kuma shin ya ake yi hukuncin bayyana ta ko koyi ta isti'ana da ka kuma bangare fiqh su kuma shin wajen umarnin da an kai fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'in billah shin na wajibci ne ko na nabi ne sai ya canza gano wannan ne ya ce wa ikfa'uhu faslun abahu mu'atuna wa kan min fatan kalmahdawi fihi a'mala ya ce wa ikfa'uhu faslun anan malaman da suka sharhin wannan da sharabiya sun kasu kashi biyu sun ta akan cewa babu ramzi a cikin wannan baitin idan babu ramzi zama cewa ikfa'u koye ita isti'ala faslun wani babi ne mai girma a babu wato wa'at malamai zakakurai sun ƙi a ɓoye isti'ana wa kan min fatacce so wato so da yawa aka samu su malamai min fata ne ce musamman wani wato mashahurin malami ya amince shi da saboda wato zama ilimi ya zama kuma saurayi kan mahadawi imamun mahadawi fi a'ma shi kan ya ce kan cewa ne ana wato ɓoye isti'ana wasu masu ce a wa ikhfa'u faslun ramzi ne ɓoye ta isti'ana واف فصل كده رمز لفاول فاهم بس هيك إيه اجوا ما نبغى سوي هذا نجوا تكندا لازم انت نجوا تاوي فاهم فاول اكل جاب فضق فاؤها عن حمزه ثم ضادها لشعوبتهم والقار نفسها فضفاؤها عن حمزة ثم ضالها لشعوبتهم والقاف خلال فعقلا حمزة حمزة يا جماعة فاول تأباهها أباه نافع نافع وعاتنا وانا فاصلة متى تنقضي آتيك بالواي فيصلة shine cewa wa ikhfa'u faslun ga wannan ya dauki كي cewa wanda ke koyi isti'aza faslun wannan na matsayin wa fasila ne wa kan min fatan yace sau da yawa ko kam wato imamun ya aiwatar da shi wato shi ne da sun ta akan cewa ana boye a wanda ana boye ita isti'ana da Ya ce ƙila inna hamza ta kana yajharu bil isti'adha fi awwal fatiha wato imam hamza ya ce an ce imam hamza yana wato bayan da isti'adha wa kun fatiha wa yukhfiha fi sa'il qur'an amma na koyi ta sauran al warwi an hakan haka da an daga nafi annahu kana yakhfi ta'awudha fi sami'il qur'an cewa yana koyi isti'aza ya ta'assance a sundukan qur'ani wa mimman akhadha bihi li hamza daga cikin wanda suka anso wannan ga imam hamza al-imam abu abbas ahmad ibn ammar al-mahlawi imam abu abbas ahmad ibn ammar al-mahlawi shine cewa kan min fatan kalma da fi amala ya mai shi saurayi bai wato ko tsohon ne to saurayi ilimin da aka yi ilimin ya mai da shi yaro shi sa ya buga mai saurayi wasu sahih ya ce zance mai inganci annabu la ranza fil baiti babu ranzi a cikin baiti da ahadi min al-qurra ga cikin qurra wa annal jar bil isti'ara bayyana wa isti'ara da halatu shi shakhsa ila la shi ne ya kace cewa wa ikhfa'u a abahu wa'atuna ba ne. bane wato ikhfa'u wa isti'ara fasl wani babu ne abahu wa'atuna wanda manyan malamai sun kamace amma shi imamu ya karbo shi da hamza ya ta akan haka ينجي والصحيح انه لا ننزل في البيت لابن القراء ان جاب الاستعاذه له حالات واخفاض له حالات شي ما لا بين بين استعاذه هذا هالاي بوي تما هذا هالاي كوني انا هيك كوني اكو ما اكو مجال عندك يا انسان ينجي اولا المواطن التي يستحب اخفاء الاستعاذه فيها ولا رند انك سوء بوي الاستعاذه اتكن هي سوري اذا كان القارئ يقرا سرا اذا ما karatu yana karatu a ba sai ya da isti'ana ba sawa'un kana munfaridan aw ma'a shi kadai ne ko da jama'a ba idan kana fi sala in yana cikin sallah sawa'un kanat sirriyatan am jahriyya yana sallah ne bayyane ko boye wa sawa'un kana munfaridan am imaman am ma'muma shi kadai ne ko kuma liman ne ko mamu duka ne zai koyi isti'ana baya za ka zo da sallah ka ce Allahu akbar a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله إنه لم أوي استعمالي يعني. أما لكم نعم. سجاء إذا كان خاليا سواء قرأ سرا أم جهرا واتو إليه ذينا شي كدي يا كان تاب وين وين جزء واستعمال دا إذا كان يقرأ وسط جماعة هنا كراتون سكين جماعة كده أنا مصفاني سنة القرآن سنة مصفاة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة إذا قم بشيء فارا أن كاو جزء شيء ولا تبصي بين الاستعارة نعم. ثانيا غير هذه المواطن wanda ba waɗanda wuraren da su ta kun jihar ba an so a bayan da istiyara wanda ba waɗanda wuraren da ya rubutu za a bayan da istiyara kun fahimta ko mulahada ya ce akwai ta mulahada idan ka tsara ƙari ƙira'ata idan mai karatu ya yanke karatu ne da harinin barbe ga wani abin da bijiro mai da luna kaso su'al kamar tuwani wuri kalam ko wata magana ya ta'allaka da kalam tana da alaƙa da karatu ne fa innahu la mai ta'awud ba su ya ta isti'ara ba kuna cikin karatu sai tari ya sarki ka kama tari ba sai ka sake a hudu sai ba kawai amma idan qata al qira'ata li kalamin kharijun عن التلاوة أو لرد السلام أو غير ذلك فإنه يتعوذ أنا cikin karatu sai wani yanzu ya muku ma ya ce wani kaza ga sai ka baki ansa in za ka ce sai ka saka isti'ala ko ne da ce assalamu alaikum raddu salami wajib ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ce karatunka aujul isti'aza ma al-basmala ma'ana zai kama huskokin isti'aza tare da bismillah tun da ayan da isti'aza sai mi sai bismillah to akwai huskoki tsakanin su yace arba guda hudu hiya na farko fasl al-isti'aza an al-basmala an awwal sura an wasat al-sura idha kana bidayat al-tilawa min wasat al-sura wannan shi ake cewa fasl al-jamil wato raba isti'aza da bismillah kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim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 idan kanat tilawatu min wasa as-sura wa huma yace a kusku guda biyu ba da bismillah ba idan karatu dan tsakiyar sura ne kuma ga sunan zai ga maka yace fasl al-isti'aza an bidayatil aya a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ma a'jalaka an ya musa ko kuma wasl al-isti'aza bidayatil aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك يا موسى الكلام وإن الأسوء إن كانت لا نسيب الآن أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك